الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع masu albarka masu kallon mu daidai wannan lokaci muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da yake sake haɗa mu a cikin waɗannan lokutan da muke tunatar da juna abubuwan da za su amfanar da mu dangane da lamuranmu na addininmu da koyarwa da tunatarwa da faɗakarwa. wanda yau idan Allah suware da muna so mu fara yin takaitattun sharhi dangane da wasu matsalolin da suka shafi alkur'ani mai girma a cikin wani littafin da wani malami ya wallafa mai suna annawazil alfakahiyar almuta'allika bil qur'an alkarim bimana wasu hukumce hukumce na fiqhu sabbin hukumce hukumce na fiqhu wa'anda suke da alaƙa da alkur'ani mai girma abin da ake nufi da wannan shine kamar wasu hukumcen da suka zamanto sabbin hukumce ne ko wasu mu'amalolin da ake yi da ƙur'ani yanzu ko wasu abubuwa da suka shafi lamuran zamantakewa ko rayuwa wanda suka zamanto sabbi ne wanda za a ɗauki wannan abun a kalli meye hukuncin shari'a dangane da wannan abun shi wannan abun ya halitta ko bai halitta ba wanda a cikin wannan littafi malami a ƙarshen littafi ya kawo su daga cikin takaitattun bayanai wanda wannan bayanai suna magana ne ba tare da tsawaita magana ko ka saɓanin malumma ko yawaita kawo dalilai a kai ma yana magana akan mafi rinjayen magana wanda maluma suka tahi a kai dangane da wa'annan hukumce-hukumcen da suka shafi alkur'ani saboda haka malam ya tafi akan haka ne a ƙarshen littafinsa ba don komai ba sai don takaita bayani ya ce kaza kaza ga hukuncin shi kaza da kaza ga hukuncin shi ko mafi inganci an ce ya halitta ko mafi inganci an ce bai halitta ba ko kaza kuma an ce haka ake to saboda haka mala ya faɗa mana wanga dan takaita mana hukumce hukumce ba tare da tsawaita ba saboda haka idan Allah ya ware da za mu fara bayani dangane da wa'annan abubuwan da mala ya kirga mana a cikin wannan littafi ko wa'annan hukumce hukumce na alkur'ani mai girma wanda malami ya kama mana cikin wannan littafi nasa na annawajil al-fiqhiyya al-muta'alliqa bi ramadan hukumce hukumce na fiqh wanda suke da alaka da al bil qur'an al-karim hukumce hukumce na fiqh wanda suke da alaka da al-qur'ani mai girma wanda abu na farko da malami ya fara gaya mana kamar da zamu tafi akan wannan littafi idan Allah ya saware da za mu yi kokari karanta abinda malami yake nufi sannan kuma mu yi bayani akai ina akwai takaitattun bayanai akai za mu yi dangane da wannan ko mu takaita bayani kawai mu ci gaba mu ka sauran hukumce-hukumcen da suke gaba mali ya ce mana na harko shine ya halitta a rubuta alkur'ani akan irin rubutu wanda suka zamanto wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da rushin gani shine makahi kenan saboda haka yanzu zamani ya ci gaba har ya kai yanzu inda makahi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ayin uwanmu wanda Allah ya jarabce shi da rashin gani to ba a bar su haka ba su zamna ba tare da karatu bal yanzu akwai makarantun ne na duniya da ko ina wa'anda ake rinku koyar da wa'annan 'yan karatu tun daga abcd tun daga alifun ba'un har karshe bal ana koyar da su karatu da komai a cikin jami'o'i da komai suna karatu to a haka ma kuma aka buga qur'ani a wannan yare nasu na makamta da wannan yaren aka rubuta qur'ani idan ya sa hannu ya taba ya ji wannan abun zai iya karanta shi to shine malai ce wannan rubuta qur'ani da wannan yare na makahi malai ce wannan ya halitta maluma sun halittar da wannan akan cewa ya halitta akan cewa ba harafi ne da kai da kake gani zaka iya karanta duk zaka same su digo ne amma su ayan uwan namu da suka zamanto Allah ya jarabce su da wannan jarabawa wannan rashin gani da zai taba zai iya karanta to ce ya halitta ya zamanto a karanta a rubuta qur'ani akan wannan yaran yadda su za su gane sannan ma kara bayani da cewa mafi ingancin magana domin maluma sun yi saɓani dangane da hukuncin da zai faɗa shi na kan cewa kur'anin da aka rubuta da wannan yaran ko da wannan ɗigo-ɗigo da aka yi wanda 'yan uwa makayi suke karanta to yana ɗaukan hukuncin alkur'ani kamar wanda aka rubuta da larabci wanda ake sani da harshen larabci abin da yake ni yana ɗaukar hukuncinsa shine bi mana bai halitta ga wanda ya zamanto baya da arwala ya ɗauki wannan qur'ani wanda ya zamanto na ƴan uwa wanda ba sa gani makahi kenan in dai an ce qur'ani ne gashi nan amma na ƴan uwa ne wanda ba sa gani makahi to ya zamanto shi ma yana ɗaukan hukunci kamar qur'ani wanda ya zamanto na larabci ne cikakke malice mafi ingancin magana kenan daga nan za mu gane cewa akwai malumar da suka nuna cewa a'a baya ɗaukan hukunci amma ce mafi ingancin magana akan cewa wannan qur'ani na makahi shi ma na ɗauka hukunci alqur'ani kamar da larabci wanda ya zamanta ba ka ɗauka shi sai kana da arwala da Allah subhanahu wataala ya ce la yamassuhu illa almutahharun ba mai shafin wannan alqur'ani sai wanda suka to masu tsalki to haka shi ma wannan qur'anin da aka rubuta duk da cewa ba larabci ba ne digo ne wasu mafi yawancin maluma suka ce to ya hali shi ma ba za ka taba shi saboda sai ya zamanto kana da arwallah sau haka mala ya ci gaba da kawo mana bayani cewa daga cikin hukumce-hukumce da ya kawo na alkur'ani mai girma ya ce mafi ingancin magana kuma shine haramta rubuta alkur'ani ba tare da harshen larabci ba kamar ka zo ka ce za ka rubuta nassin ƙur'ani ka ce alhamdulillahi kana rubuta shi a haka ba larabci ba ma ya ce mafi ingancin magana cewa wannan abun yin haka haramun ne kenan daga nan za mu fahimci cewa akwai wasu malama da suka nuna cewa wannan ba haram ba amma malam yana kama na maganganun da suka zamanto mafi rinjaya wanda yake gani cewa kamar sun fi rinjaya a wajensa kuma a wajen wasu maye maye daga cikin maluma shine malam yake to rubuta qur'ani da haruffa wa'anda ba na larabci ba ba wai tarjaman qur'ani ba tarjama daban ne kamar ka zo ka rubuta nassin alqur'ani da yake da larabci ka rubuta shi da harshe wanda ba na larabci ba malam yake wannan bai halitta ba saboda haka malai ci gaba da ka mana bayani da hukumce hukumce da suka shafi wannan alkur'ani mai girma akan cewa mafi ingancin magana shine bai halitta ba lokacin da ake rubutun alkur'ani da larabci ya zamanto a rinka sanya alamomin tsayawa ko tashi ko kare magana a cikin alkur'ani shine laraba suke kira alamatu tarqim bai halitta ba lokacin da ake rubuta alkur'ani ya zo ka sanya wannan ɗigo nan kuma ka tsaya magana nan kuma magana mai ban mamaki nan kuma da wa'annan alamomin da ake idan ana rubutu wanda ba alkur'ani ba to ma da yake in dai alkur'ani ake rubutawa da larabci wa'annan alamomin mafi ingancin magana maluma suka ce bai halitta ba a yi amfani da su a wurin rubuta alkur'ani mai girma haka mala ya kare ce mana bayani dangane da launi da ake sa akan wasu kalmomi na alkur'ani mai girma ba don komai don nuna wani hukunci ko don nuna wani hukunci na tsayawa ko na tajwidi mala ce wannan mafi ingancin wasu maluma sun kace wannan ya halitta babu matsala a kai za a iya sanya wani launi akan wannan wata kalima ba don komai sai don nuni wannan wurin tsayawa za a yi ba don komai sai nuna wannan kalima hukuncin tajwidi kaza ne a wurin to mala ce mafi ingancin magana maluma sun ce wannan yin haka ya halitta saboda haka malai ya ci gaba da bayani akan cewa ya halitta kuma jawazu kitabatul qira'ati fil musahif ya halitta wa'annan qira'o'in da ke da kwai na alqur'ani akwai qira'atul warsh akwai hafs akwai qalun da sauransu to malai ce ya halitta su ma a rubuta kur'ani da wannan qira'a a ce kawai ga qur'ani ne warsh zalla ne ga qur'ani ne duk hafs zalla ne ga qur'ani ne qalun zalla ne da sauransu malai ce wannan ya halitta a rubuta qur'ani da wa'annan kira'o'in da suka zamanto shahararru sanannu wanda maluma suka nuna cewa su ne suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka malai ci gaba bayani da ka irin bayanai wanda suka shafi alkur'ani mai girma akan cewa bai halitta a zamanto a ƙarshen ƙur'ani a sanya wata addu'a da za a nuna cewa addu'an sabke ƙur'ani a cikin ƙur'ani ba dan komai ba don saboda yin tsoron wasu ɗoka cewa wannan addu'ar ma yana da ɗaya daga cikin nasoshi na alkur'ani mai girma saboda haka mala ce bai halitta ba bai kamata ba a rubuta wannan irin addu'a a ƙarshen alkur'ani don nuna cewa wannan addu'a shine addu'an sabke alkur'ani mai girma wannan su ne bayanan da mala ya ta kamuna saboda haka za mu dakata a nan za mu ci gaba a cikin halka na gaba dangane da wannan hukumce-hukumcen da suka shafi القرآن من جرمة ونمنا رك الله سبحانه وتعالى ذات الدمو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.